kama daga sojoji zuwa 'yan majalisar zartarwa sun yi tarukan ban kwana da shugaba buhari wanda zai fice daga abuja zuwa daura kai tsaye daga filin dandalin eagle wanda haka ne al'adar tun 2007 da obasanjo ya tafi abekuta a jihar ogun a 2015 jonathan ya tafi otoke a jihar bayelsa tuni an yado yi a masallacin abuja inda ranar lahadi za a yi addu'a zaman lafiya a babbar majami'ar tarayya Muktari TBO na daga magoya bayan Buhari tun shigarsa siyasa a 2003. Ya ce ba abin da za su ce da ya wuce mulki ya kammala lafiya. E to alhamdulillahi mu muna mai addu'a. Ubangiji Allah ya sa ya yi da gama mulkin shi lafiya kuma insha Allah in ya dawo za mu ci gaba da hudan mu kamar yadda muka saba. Dama can zumunci na siyasa ya haɗa mu kuma mun bi shi ne da kyakkyawan niyya. To alhamdulillah abin da ya na daidai muna da lada. wanda kuma aka san haka to wannan kuma Allah ya sauki amma dai kullum abin da muke so mu nuna ma jama'a duk wanda ya wannan tafiya a wannan lokacin mun yi ta da kyakkyawan niyya kuma Allah zai ba mu lade kuma har gobe har gobe addu'ar da muke mashi ya yi mulki shi lafiya ya kare lafiya shi kuma injiniya zakari ahmad guroje da ke cikin waɗanda za su halarci taron rantsarwar na fatar bola tinubu zai tuna da 'yan arewa wajen manyan mukamai muna fatan shi ahmed bola tinubu ba zai manta ba a kan cewa arewa ce ta kawo shi a kan wannan nasarar da ya samu saboda haka muna kyautata zaton cewa zai tuna a kan cewa kashi 63.5 daga cikin kashi 100 na kuri'u da ya samu a najeriya daga arewa aka bashi Shugaba Buhari ya buƙaci a yafe masa ga waɗanda ba su ji daɗin matakansa ba. In an tina shugaban ya sha caja talakawa su dage wajen mara masa baya. The God Almighty give us leaders that can deliver. Thank you very much. A yanzu dai a gaskiyar magana baturin talakawan ya yi sanyi. Nasiru Adamu Elika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.